Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da wani ƙwararren ɗan jarida game da batun koyar da yara karatu musamman ma waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa ta gidan rediyo. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan kiran da shahararriyar matashiyar nan 'yar ƙasar Pakistan wato Malala Yusuf zai ta yi a kan gwamnatin Najeriya ta ɗauki abin da ta kira matakan gaggawa don ceto harka ilimi a ƙasar. Shin ya kuke ganin za a inganta lamarin ilimi ne a Najeriya? Sai a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar don a bayyana ra'ayi. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. gwamnatin amurka ta sake tabbatar da cewa iran na kiyaye sharuɗan da aka gindaya mata a yarjejeniyar da aka cimma kan shirin ta na nukiliya yarjejeniyar da a baya shugaba donald trump ya kira yarjejeniya mafi muni da aka taɓa yi wasu manyan jami'an gwamnati sun faɗi cewa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai shaida wa majalisar tarayyar amurka cewa iran fana kiyaye sharuɗan yarjejeniyar nukiliya bisa ga bayanan da amurka ke da su a halin yanzu bisa ga dokar amurka dole ne ma'aikatar harkokin waje ta sanar da majalisar tarayya kowane bayan kwanaki tasa'in kan halin da iran ke ciki game da kiyaye yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta da sha biyar, wani babban jami'in gwamnati ya ce ko da yake iran na kiyaye yarjejeniyar a aikace shakka babu tana saba ma yarjejeniyar ba samu nufa ya kara da cewa gwamnatin trump na aiki tare da ƙawayenta wajen ɗaukar tsauraran matakan ganin an aiwatar da yarjejeniyar babban jami'in na gwamnati ya ce fadar white house yanzu ta yi imanin cewa iran na ɗaya daga cikin gwamnatoci mafiya haɗari a duniya har yanzu ya yi nuni da goyon bayan da iran ke baiwa ayyukan ta'addanci da ci gaba da gaba da isra'ila da hare-haren intanet da take kawai amurka da kuma yawan take-taken haƙoƙin bil'adama wasu ƙarin 'yan majalisar dattawan amurka na jam'iyyar republican su biyu sun bayyana cewa za su yi adawa da shirin yin muhawara kan sabon ƙudurin dokar kiwon lafiya na jam'iyyar republican wanda tamkar daƙila ƙudurin ne tun a wannan matakin. Sanata Jerry Moran daga Kansas da Mike Lee daga Utah sun fitar da ɗaiɗaikun bayanansa da daren jiya Litinin da cewa ba za su goyi bayan ƙudurin dokar ba. Sun bi sahun wasu sanatocin Republican guda biyu Suma, wato da Susan Collins daga Maine da kuma Rand Paul daga Kentucky masu adawa da ƙudurin. Suna cewa ƙudurin dokar bai wadatar ba wajen shafa dokar kiwon lafiya ta yanzu wadda tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya kafa. kuma ƙudurin bai kunshi isasshen tsari na hana karuwar kuɗin inshorar lafiya ba ganin republican na da kujeru 52 ne a majalisar dattawa mai jimla kujeru 100 kuri'u biyu ne kadai republican za ta iya rasawa ba tare da ta kasa mayar da sabon ƙudurinta na sake tsarin kiwon lafiya ba ana kyautata zaton dukkanin 'yan republican guda 48 da ke majalisar za su kada kuri'ar rashin amincewa Amurka ta wato ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta yaba ma kungiyar tarayyar Turai saboda kakaba takunkumin da ta yi jiya litini ma wasu manyan jami'an sojin Siriya da wasu masana ilimin kimiyyar kasar da ke da hannu a harin makaman guba da aka yi a kan farar hula. matakan haɗin gwiwa na amurka da ƙungiyar tarayyar turai wani ɓangare ne na hubbasar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa na ladabtar da gwamnatin assad saboda saba ma daɗaɗɗiyar ƙa'idar nan ta ƙasa da ƙasa ta hana amfani da makamai masu guba a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nord jami'ai sha shida da aka kakaba ma takunkumin an hana su shiga turai kuma za a kwace kadarorinsu da ke turai ɗin ministan harkokin wajen birtaniya ya bayyana matakin da kungiyar ta eu ta ɗauka jiya litini da wato a matsayin mai kyau sannan ya ƙara da cewa ya yi farin cikin ganin ministocin sun haɗa kai wajen mai da hankali kan wannan batun da majalisar ɗinkin duniya da hukumar hana amfani da makamai masu guba na gudanar da bincike na bai ɗaya kan harin da aka kai a watan afrilu da iskar sarin kan shakan garin shakun da ke siriya wanda ya hallaka mutane 87 a hotunan bidiyon harin har akwai inda ke nuna yara na fitar da kumfa ta baka kuma da ƙyar suke numfashi labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau talata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa dabban yara a yankin tafkin Chad da rikicin Boko Haram ya shafa na ɗaukar darasa ta gidan rediyo. Wannan ya sa abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta tuntuɓi ƙwararren ɗan jarida tsohon manajan gidan rediyon Freedom Radio kuma Umar Sa'id Tudun Wada a kan tasirin koyawa yara karatu musamman ma waɗanda rikicin na Boko Haram ya shafa sai ya ce. za a iya amfani da shi wajen ba su darussa amma gaskiya suna buƙatar kuma manya a kusa da su waɗanda za su rinka musu ƙarin bayani akan waɗansu abubuwa da suke buƙata suke tasowa musamman a mata a matsayin yaran da kamar matasa ne waɗanda sun gama sakandare ko kuma sun kusa gama ko sun yi ƙaramar sakandare ta eh, wato juniya waɗannan za ka iya musu darasi su amma misali ɗan firamare wanda yake aji ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba zai samu natsuwar da zai mai da hankali ba da malami a gaban sama aka kare saboda haka za a iya yin wannan amma akwai buƙatar idan ana ba da irin wannan darussa kuma ya zama akwai wani babba da zai rinka nusar da su ina musu ƙarin bayani akan abin da ba fahimta ba ko da ba malami ba ne kamar misali ako idan akwai wani wansu ko wani ɗan uwa wanda shi yana da ilimi ya yi karatu wanda in an yi darasi zai iya musu ƙarin bayani akwai shirye-shirye da ita misali gidan rediyon dandal ko ta bullo da su na ilimin na ilmantarwa amma sun sha bamban da yadda ake koyarwa malami ya fito gaban yara a aji ya koya musu saboda haka dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi to kana gani yana yiwuwa dukan kananan yaran waɗanda musamman suke matakin firamare a hmm. tara su a wuri ɗaya su iya samun ilimi ta wannan hanya za su iya musamman idan aka samu wani tsari da misali za a ce an tara su a guri ɗaya an kunna musu rediyo sannan kuma ana bin darasin ana bin manhaja ilimi da ake da ita a yankin da ake yi kamar nan najeriya muna da manhaja ilimi bai ɗaya saboda haka idan za a amfani da wannan manhaja ilimi na 'yan primary za a iya tsarawa a ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza za a yi darasi ga 'yan firamare da suke aji kaza saboda idan a guri ɗaya aka tara su kinga tunda aka samu damar da aka haɗa su a guri ɗaya aka tara su za a samu kuma wani kenan babba wanda na ɗaya dai zai sa ido a kansu ya tabbatar da cewa lokacin da ake darasin su mai da hankali ba sa surutu ba sa wasanni eh, sannan kuma idan an gama darasin wani yaro ina da tambaya ko neman ƙarin bayani akwai wani da yake kusa da zai eh, masa wannan ƙarin bayanin ko wannan darasin sannan kuma irin waɗannan darussa na rediyo ai akan ba aiki kamar yadda ake bada da homework eh. a makarantu a na rediyon ma ana bayarwa to wane da zai duba ya san an yi daidai ko ba yi daidai ba yawwa to shine idan idan aka yi wannan aka ba da darasi yawanci kamar a rediyo in an zo eh. kawai um, bi ake a ce to darasin mu da ya wuce mun yi tambaya akan kaza tambaya ta ɗaya mecece ta sai a ɗan yi shiru saboda haka daidai lokacin da aka ɗan yi shiru ɗin nan yaro ya ba da amsa ko daidai ne ko ba daidai ba ne. Eh. To kuma sai a ce to ga amsar. To sai shi da kanshi ya sani ya yi daidai ko bai daidai ba. In dai in ya yi daidai zai sani in bai daidai ba ma zai sani sannan zai gyara. To amma da za ka cinga idan inda za a ce a wani tsari kuma a wani a kusa in an ba da wannan aiki na homework. Hmm. To shi kuma in sun yi za su bashi ya duba. Kinga tsarin zai fi tafiya kenan yadda ya kamata. to shi idan aka yi mishi tambaya ana neman ansa shi in yana da tambaya wa zai ansa mai idan yana tambaya akwai tsari shi sa na ce zai fi sauki ga yara waɗanda suka manyanta mm. wato akwai aikawa da tambaya ta saƙon ta kwana wato text message sai mutum ya tambaya sai a karanta a ce mun samu tambaya daga wane wane ina tambayar kaza sai a ba da amsa kin ga wannan zai ƙari ma waɗansu da ba su yi tambayar ba kenan To madalla a gaida Grace Alheri Abdu da kuma shi Umar Sa'id Tudun Wada wanda aka yi wannan hirar da shi. Yayin da rashin kwanciyar hankali ke ci gaba da hana yara zuwa makarantu a jihohin arewa maso gabashin Najeriya sai gashi ita kuma shahararriyar matashiyar nan 'yar ƙasar Pakistan Malala Yusuf Zain da ta kai ziyara Najeriya tana kiran cewa gwamnatin Najeriya ta ɗauki matakan gaggawa don ceto harkar ilimi. Shin ya kuke ganin za a inganta lamarin ilimi ne a Najeriya abinda muke so mu ji kenan daga gare ku, amma kafin mu buɗe layukanmu ku ci gaba da jin wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar da yadda kuka ji a rahotonmu na shirin rana da kuma na yanzu cewa uh, shahararriyar matashiyar na 'yar ƙasar Pakistan Malala Yusuf zai ta kai ziyara Najeriya kuma ta yi kira ga gwamnatin ƙasar cewa ta ɗauki abin da ta kira matakan gaggawa don ceto harkar ilimi domin 'ya'ya maza da 'ya'ya mata. To shin ya kuke gani za a inganta lamarin ilimi ne a Najeriya mun sami kira daga Nasarawa. sunana tukur dan sarki to malam tukur muna jan ka to tukur gaskiya wannan shiri ina goyon bayan ta amma ya kamata a ce gudun hukuma ta dauki matakai na ainihin ba da haɗin kai da ainihin hukumomi waɗanda ke kula da ilimi ɗin. Hmm, kamar waɗanda irin matakai kenan to eh, kamar da ainihin sa kula da tsaro da kuma ainihin kulawa da ciyar da su eh, matasa da an gishila a ciyar da su yara za a yi kula da su a maganar ciyarwa da kuma ainihin kulawar da jami'an tsaro wanda za su kula da wanda makarantar to insha Allah an kai wannan insha Allah za a ci gaban ilimi a Najeriya. To mun gode tukur dan sarki da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Tunu suna jeriya da kamadalla. tun Malam Sanusi muna jan ka. Yawa na jin wariyoyin da ake tauna gaskiya ilimi yana da amfani dan da shi ake komo. Eh babu shakka ilimin kam yana da mahimmanci a cewa Malam Sanusi Najeriya ma da lamun so dai mu ji karin bayani daga gare ka amma kuma layanka ya goce. Tuma sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan yaya kuke gani za a inganta lamarin ilimi a Najeriya. Biyo bayan kiran da matashiyar na 'yar ƙasar Pakistan ta yi na cewa a ɗauki matakan gaggawa don ceto harkar ilimi mun sami kira daga gashuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. na magana da Coach Sula Abdullahi sabon gargajiya. To Coach muna jin ka. Eh ki gyaran ilimi a Najeriya ba zai ban malam makaranta bai samu nutsuwa ba. Mm, kamar wace irin natsuwa nan. malam makaranta yana tunanin ba da dan abin da zai ci abinci a gida kafin na ya samu nutsuwa da zai zo karwa yaro har yaro ya fahimci malami. Eh, in ba an gyara yanayin halin da malaman makaranta suke ciki a gaskiya ilimi duk gyaran da aka yi akwai gyara ba to mun gode coach sule abdullahi daga gashuwa yanzu kuma bari mu je bauchi assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba garba muna jinka ka to babban abin da dai za a inganta ilimi shine ita gwamnati ta tabbatar ta ɗabi malamai kwararru bayan kuma ta ɗabe su ta tabbatar tana biyan su albashin su da kuma duk wani alawansu nasu to bayan wannan kuma makarantun ɗalibai sun yawa a makarantu yana da kyau a rarraba musu ajujuwa su samu wadatattun aji inda za su zauna su yi karatu bayan hmm. wannan kuma su kansu iyaye da masu kuɗi su yi iya kokarin su shiga lamari na ilimi domin ilimi ya tasiri kar a bar ma gwamnati ita kadai da masu kuɗi da iyaye su shiga ciki su ba da kura da kuma sarakuna su ma duk su saka ido akan muhimmancin ilimi ilimi yana da muhimmanci kwarai da gaske hmm. ayuba garba imam daga kafin madaki yake muku fata alkhairi ku tashi lafiya na gode to amma mu ma mun gode ayuba garba imam yanzu kuma bari mu je kaduna madam dauda barka da lasariya barka ka dai da wa muke magana Sunana Murtala na kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jan ka. To gaskiya kusan abin da nike ga su masu ƙasa ko magabatanmu abin da ake jawo in jifa ya wuce kan kai fada kan kowa. Eh. Kusan haka nake musu kallo a ah, idan da ya kamata su sauke gaskiya ba sauke kuma su sani babu al'ummar da za ta ci gaba ma damar na baya suna barin dan su suna ga su sun wuce su sami ilimi ana barin na baya cikin duhu za a zo a samu al'umma cewa da bata san ina za ta dosa ba ina ta fito ina ta za ta dosa ita gwamnati babban matsalarta shine malamai ba a biyan su kuɗi maganan gaskiya ya kamata a ce an sa dokan ta ɓaci makarantun nan a gina su malamai a gina musu kwata mm. wata kafin ya kare su ji alat a duk ababen more rayuwa a basu su kayan su zaki ga ana rigin a je ana koyar da ɗalibai amma za ka ɗauki ɗan malami ya ce ma shi ba zai koyar ba gare ya je na masu zaman kansu saboda an fi biyan shi haƙƙin shi to shawaran da muke ba da kenan shi haka shi zai sa a samu ci gaba harkan ilimi da fatan za ku tashi lafiya. to mun gode malam murtala har yanzu muna nan dai a kaduna. barka da aiki. barka ka dai da wa muke magana. Eh, eh, kina magana da bello sokoto ne daga na kaduna. malam bello kana lafiya menene ra'ayinka. na na jamarin da to gaskiya ra'ayi na kan ilimi gaskiya inda ana su a kyautata ilimi a najeriya to ya kamata a kyautata wa malamai shine farko mm. a bashin su a ba su gidajen kwana a ba su abubuwan hawa a kuma tsirin su duk wata lura ta su ana su a samu kyau kyautu ilimi haka zai amma duk irin da ake tara mutane kaga ajin najeriya mutum ɗari mm. da ashirin a aji a hajjamare ya zai aji allah a samu ilimi mai kyau babu saboda ina kira ga gwamnatin jiha da ta tarayya da ƙananan hukumi su ɗauki nauyin malamai kuma a ɗauki ƙwararrun malamai masu digiri masu hnd sannan su koyar da sannan a samu amma ina ka da ake dan wane ne wane ya yi kaza kawai da ke aiki wallahi ba a samu ci gaba. to mun gode malam bello sokoto yanzu kuma bari mu lula mu je jihar filato. yawa assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana. eh mai magana bala kwamanda ne daga bukur jihar plateau to bala komanda muna jan ka yawa to tsakani ga allah na ji daɗin wannan bayar allah da ta kawo ziyara najeriya kuma maganan da ta faɗa ma gwamnati to ya kamata a ce gwamnati ta ɗau wannan maganan don tsakani ga allah malaman makarantu hmm. tsakani ga Allah suna bukatan a tallafa musu saboda mutum ne malami ya fara karantar da ɗalibai tun daga firamare wallahi idan aka gan shi wallahi da a ga cewa ma malamin nan gabaki ɗaya ya fita daga hayyacinsa menene ya fita daga hayyacinsa saboda babu ingantaccen rayuwa tare da wannan malamin kuma ɗalibai nawa yara nawa ya karantar da su tun daga firamare har secondary school amma gabaki ɗaya bai fahimci cewa shi in ya karantar da ɗalibai ba wanda gwamnati ya kamata a ce ta tsaya ta tallafa ma malaman nan to mun gode bala kwamanda wani najeriya mu kuma a kaduna eh assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana tare da adamu jeje to malam adamu a gurguje mana jan ka kaduna najeriya mm. wato ni wannan baiwar Allah Allah ya saka masa da alkhairi mm, musamman ma a ce da ta zo Najeriya ta zo jihar Kaduna dubiya da irin alƙawarin da gwamnatin jihar Kaduna ne ci a yanzu ya mana alkawarin gyara makarantun firamare da shauransu amma wallahi ina ce mai tabbatar maki ta bata mana wa harkar ilimi ne yanzu a jihar Kaduna kash malam Adamu jeji mun so mu ji karin bayanan ka amma kuma lokaci ya ɗaga mana hannu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mun gode To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ƙarshen makon da ya gabata aka kammala zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar da ake ce mafin Food Colonel Jibrila Ahmadu Bele ne aka zaba wanda ya samu ƙuri'u ɗari da ɗaya yayin da abokin gwagwarmayar sa cewa da Salifu Mayaki ya samu ƙuri'u 26. Cikin ƙuri'u 129 ne suka samu waɗannan kuri'u. yayin da aka samu kuri'u biyu waɗanda ba su jefa ma uwa ba. Shi dai Muhammadu Jibrila Pele ya sake samun wa'adi karo na uku ne gaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CF ko kuma CAF da kuma gaban wakilan hukumar kwallon kafa ta duniya a um, FIFA kuma an gudanar da wannan zaben ne a garin Maradi. Idan muka leka a wasannin kwallon kafa a nahiyar Turai yanzu haka dai in ji mujallar da ake cema ma Sporte Interativo ta kasar Brazil komi ya riga ya kamala kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da kashe zanzurutun kuɗi har miliyan 222 na euro domin sayan ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar brazil neymar ɗaya daga cikin tauraron da ke buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona ta ƙasar spain kuma shi neymar ana iya cewa shi ne takarawar gani a wasan da ya haɗa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta paris saint germain a kwata final na champions league na nahiyar turai a shekara da ta gabata daman da daɗewa ake raɗe-raɗin cewa shi neymar ya ce ma mahaifinsa kansa ya yake mafalki shine wata ran ya buga ma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa. A ɗaya hannu kuwa ana ci gabar damsa a wasannin kwallon kafa na Turai na mata inda a yanzu haka ake can ana goga a Group C tsakanin kasar Faransa da kuma kasar island A tseren keke ko na Tour de France a ranar yau a kwanaki na goma sha shida ana gogawa dan kasar Australia ne Michael Matthews shine ya yi nasarar lashe wannan ranaku na goma sha shida wanda ake kira tour le vie en vele roman sur isère kuma shi dan kasar australia din ya yi nasarar lashe tseren na yau albarkacin kyakkyawar gudun da suka yi da shi da dukkan 'yan tim dinsa kuma wannan shine karo na biyu a cikin wannan gasar ta wannan shekara da shi Michael Matthews dan kasar Australia ke nasara. A nasa bangaren kotun alkalancin sha'anin wasanni ya yi watsi da ɗorin karar da 'yar kasar Rasha nan Tatiana magana shara eh, nova ta yi bayan da aka dakatar da ita a cikin watan nuwamba shekara 2016 da halartar dukkan waɗansu wasanni na tsalle-tsalle ita dai yar ƙasar rashar a lokacin da aka dakatar da ita an dakatar da ita ne na tsawon shekaru uku da watanni takwas kuma tun daga ranar biyar ga watan fabrairun shekara 2016 ne aka dakatar da yar ƙasar rashar daga shiga duka waɗansu wasanni na duniya haruna maman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yaɗuwar tashe-tashen hankula da tsatsauran ra'ayi da kuma tsageranci wasu manyan matsaloli ne ga zaman lafiyar kasashenmu na Afirka da kuma ƙoƙarin da ake na girkawa nahiyar kyakkyawar aƙidar demokuraɗiyya mai ɗorewa. A cewar jakadiyar Amurka ta ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka Mary Beth Leonard wadda ta ƙara da gargaɗin cewa sai in har duniya gaba ɗaya ta haɗu akan wannan matsalar za a iya magance barazanar. Jakadiya Leonard ta yi wannan jawabi ne a yayin wani taron ƙarawa juna sani da aka yi a farkon watan nan wanda ofishin kyautata dangantakar Amurka da kasashen Afirka ya ɗauki nauyin gudanarwa domin karfafa aƙidojin samar da zaman lafiya da inganta tsaro. Taron horaswar ya yi nuni da amfani da hanyoyin diflomasiyya da suke a bayyane irin su musaya da kuma cibiyoyin koyar da ayyukan kimiyya a matsayin misalin hanyoyin da yadda za a iya amfani da su wajen gina ƙwararrun matakan tsaro a Afirka. Taron horaswar ya goyi bayan kundin tsarin ayyuka na tarayya Afirka na shekarar dubu 2002 akan samar da kariya da kuma yaƙi da ta'addanci, gami da gano hanyoyin hanyoyin da za a iya haɗa kai da kuma sanin yadda za a yi a ci gaba da aiki tare da juna wajen cimma ƙudurorin da aka tasa a gaba. Jakadiya Lenar ta ce, a wannan nahiyar da kuma wasu wuraren ya kamata a samar da cikakkiyar hanya da za a tunkara wacce za a ƙara wa 'yan afirka kwarin gwiwa domin jagoranci da kuma samar wa kansu hanyoyin da za su warware matsalolin da suke haifar da tashin hankali da kuma tsatsauran ra'ayi waɗanda dukkansu abubuwa ne da ke da tarin muhimmanci ba wai don ciyar da muradin amurka gaba ba a'a har ma don ƙara fahimtar shirin shekarar dubu biyu da da sittin uku na nahiyar afirka don zaman lafiya da kuma ci gaba. Jakadiya ta kara da cewa Amurka ta tsaya tsayin daka don zama abokiyar kasashen na Afirka wajen tabbatar da ganin an cimma waɗannan bukatu. Jakadiyar ta yi nuni da cewa kasancewar kaso saba'in cikin ɗari na 'yan Afirka duk matasa ne 'yan ƙasa da shekaru ashirin da biyar da haihuwa yana da matukar muhimmanci ga dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki su kalli matasa a matsayin abokanan samar da zaman lafiya a maimakon masu jawo fitina. Ta kara da cewa idan aka haɗa da mata wajen yunkurin samar da tsaro da kuma zaman lafiya a shirye-shiryen tabbatar da zaman lafiya sasantawa domin zaman lafiya da kuma tattaunawa akan al'amuran da suka shafi al'umma cikin harkokin siyasa al'umma za ta zauna lafiya jakadar ta ce na sani daga ganin yadda abubuwa suka faru matsalolin tsaro a afirka na da da hankali amma ina da tabbacin in muka haɗa kai za mu shawo kansu ta ce ina so in ƙare jawabin da nana ta cewar amurka ta kasance kawa ta farko ga afirka kuma za ta ci gaba da tsayawa tare da tarayya afirka a cikin shirinta na hangen tabbatar da tsabtataccen zaman lafiya da ci gaba wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla a gaida Nazir Ahmed Hausawa yanzu kuma ga yaka almasi ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice manyan jami'an diflomasiyyar Amurka da Rasha sun yi tattaunawa mai sarƙaƙiya kan batutuwa da dama to amma har yanzu akwai sauran aiki a cewar ma'aikatar harkokin waje. Ƙaramin sakataren harkokin wajen Amurka Thomas Shannon da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha Sergei Rebkov sun gana jiya litinin don tattaunawa kan batutuwan da suka shafe su bai ɗaya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa ganawar ta yi zafi kuma ta garda garci inda kowane bangare nuna sha'awar cin jituwa an taɓo batun rufe wasu rukunan gidaje biyu na rasha a nan amurka shugaban ƙasa na lokacin barack obama shine ya bada umarnin rufe rukunan gidajen a watan disamba bayan da hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka ta gano cewa rasha ta yi yunkurin katsalandan a zaben shugaban ƙasa na lokacin an yi lalata da yara sama da 500 a wata makarantar koyon waƙoƙin coci mallakar majami'ar katolika a ƙasar jamus a tsakanin shekara ta 1945 zuwa 1992 a cewar wani rahoton da aka fitar yau talata To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. a madadin ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya